Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. 'Yan takarar kujerar gwamnan jihar Katsina a jam'iyyu da dama sun baje kolin manufofinsu kan abin da ya shafi tsaro, tattalin arziki da kiwon lafiya a wani taron bayyana manufofi da ya gudana a ƙarshen makon jiya. Rukunin kamfanin Media Trust ne dai ya shirya taron gami da haɗin gwiwa da cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da ci gaba CDD da Vision FM da Katsina City News da kuma gidan talabijin na farin wata. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya yi bitar wasu daga cikinsu. Mun faru ne da jin ƙudurin ɗan takarar gwamnan Katsina na jam'iyyar APC, wa Umar Radda, wanda mataimakin shi Faruk Lawal Jobe ya wakilta a wurin taron. Na farko dai din da ake son a gyara al'amura bisa ga tsari na musulunci ya kamata a ce idan mutum na da dama ya sa hannun shi ya gyara. To daga abubuwan da muka yi a baya mun ga cewa gwargwadon hali an jaraba mu an ba mu damar da mun shiga cikin gwamnati mun yi abubuwa da dama wanda muke gani idan Allah ba mu wannan damai to za mu iya jagorancin gwamnatin jihar katsina ko mu inganta abubuwa daga inda muka same su a yau mun yi tsara da wata manuniya akan idan allah ba mu damar nan da me da menene kudurorinmu akan ta yadda al'amuran jihar katsina cikin abubuwan da muka kalla mun diba to me za ka yi maka inganta aikin gwamnati ta yadda da kudurorin da kake son kai amfani da shi za ka yi amfani da shi ne na mashinar da civil service ka gina shi akan shi mun kalli bangaren ilimi da sana'o'i jama'a suna bukatar taimako da masu launi a cikinmu wanda wani tsari za a zo da shi ne da za a taimaka ma mutanen da suke bukata taimako daga gwamnati musamman bangaren marayu da wannan matsalar da muke fama da ita ta insecurity wanda ta leading to banditry da sauransu akwai matan da suka zama gaurawa a sanadiyar wannan an kashe musu mazaje yayan su zama marayu to mun kalli wannan bangare magana kiwon lafiya an ce lafiya jari ce don haka nan ma za mu zo da tsare-tsare ne da za mu inganta kiwon lafiya daga matakin da ake yanzu zuwa na gaba a cikin wannan zaka duba magana asibitoci magana su ma'aikatan kiwon lafiya a halin da muke ciki yanzu ta sun yi karanci a jihar katsina na su ba da irin kyakkyawan kiwon lafiyan da ake bukata a jihar katsina akwai tsare-tsare da muke tunani banda haka nan akwai magana tallafa ma masu ƙanana da matsakaitun sana'antu ya kamata a zo a kirkiro ta hukuma ko a inganta cikin tsarin da muke da shi na gwamnati yadda za a tallafa ma masu ƙananan masana'antu. To daga bayanin mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar Katsina a APC Faruk Lawal Jobe sai ɗan takara a jam'iyyar Boot Alhaji Kabir Kado. Na fito takarar gwamnan jihar Katsina ba don komai ba sai don dalilai na kamar haka. Duk ɗan asalin jihar Katsina ya san halin da Katsina ta ciki game da rashin tsaro. To muna da shirye-shirye wanda in Allah ya yarda Allah zai kama mana a kawo sauƙin wannan al'amari zuwa ƙarshen shi. Katsina jiha ce ta noma. Muna da tsare-tsare ɓangaren noma kamar ba da taki da tallafin yin noma da sauransu. Domin shi noma shine ginshiƙin ci gaban arewa baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi muna da tsare-tsaren zamu insha Allahu mu kawo wannan ƙarshe wannan al'amari da kuma ci gaba. Ilimi babu jihar da za ta ci gaba ba tare da ilimi ba insha Allah za mu tallafa da matakin tun daga matakin primary na secondary da kuma na gaba da secondary. Sai na hudu lafiya. Jihar Katsina tana da asibitoci a kowane saƙo. To amma muna da buƙatar ƙarin ma'aikata musamman ƙwararren likitoci da 'yan nas a faɗin jihar Katsina. To insha Allah Karim muna da hanyar za mu yi mu samu ci gaba mu taimaka ma lafiya a jihar katsina domin lafiya ita ce komai bayanin ɗan takara a jam'iyyar boot alhaji kabir kado kenan Ga ɗan takarar jam'iyyar NNPP injiniya Nura Khalil wanda mataimakinsa injiniya mutakara Kara wakilta. Ni na gaya ne magana a tanadin da NNPP ta yi mana a jihar Kaduna. NNPP tana da ƙudure-ƙudure da dama. Ƙudurinmu na farko shi ne ƙarshen shekarar 2023 za mu daina fara da corruption. Saboda ba za ta yi corruption ya riga ya zama eliminated totally from society. Kuma za mu kawo system da zai kasance cewar kuɗin da ake samu daga Abuja da federal allocation ya koma kawai kashi ishirin ko lakzan kashi ishirin inda abin da muke samu a jihar Katsina. Mu ba za mu kawo taxation ba, babu taxation a jihar Katsina. Babu kuma issue na renewal of taxation laws. Of course, we will try to renew the taxation laws by eliminating them totally. Yanzu kuma ga ɗan takarar PDP, Sanata Yakubu Lado ɗan Marke. Ah, muna da tsare-tsare kwarai da gaske wanda cikin cikin Allah ya ba mu nasara wanda za su gudanar da wannan al'umma ta da ta tsala abin da za mu kalla na farko shi ne za mu kalla bangaren tsaro saboda sai tsaron da yana idan ka zo duk wasu al'amura za mu iya samun dama su da shi muna da tsare-tsare kwarai da gaske wanda muna fata da kuma lokaci al'umma za su kuma zama ko suna kwana suna tashi ba tare da wani abu da su sannan akwai bangaren ilimi na la'akari da ilimi ya lalace kwarai a jihar Katsina musamman ilimi na firamare school za ka ga yaran da sun kai secondary school yaro ma da sun da yake ba to zan ka ga wannan ɓangaren kwarai da gaske halin da wasu ke ba da kyau sun san suna nan da su san ma da su ba na ba kuma koran malaman da jari ba za mu tabbatar da mun samun da da wani za mu ji cewa sun san wasu na zuwa suna kawo ilimi sannan asibitocin mun kaji za ka ga cewa akwai tausayi akwai abin da kake kwarai da gaske shi ma yana daga cikin kudurin mu Allah ya kuma nasara mun ga cewa mun ba wa bangare kuna kwarai da gaske domin mun samu ingantaccen lafiya da matsayina wanda ni dan siyasa ne kuma dan kasuwa kuma manomi zan yi amfani da wannan dama ta sanayya ta na abokan mu 'yan kasuwa muka cewa mun jawo an zo an kafa kamfanoni ya taru maza ta za ta samu kuɗaɗen shiga ko mutanen da za su samu wuraren da za su samu aiki mai kwarai da gaske. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. kan ƙudurorin 'yan takarar gwamnan jihar Katsina kan abin da ya shafi tsaro, tattalin arziki da kiwon lafiya. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shafi kanmu a kafofin sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da tira.com aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3. Sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. To madalla, yanzu kuma ga ɗan takara a PRP Imrana Ja'afar Jino. A matsayina na ɗan takarar jam'iyyar PRP a jihar Katsina yana fatar ne domin samar da sabuwar jihar Katsina. Sabuwar jihar Katsina yadda za a samar da ita kamar yadda tubalin cikin ta ya rubuce ya sha wahala. Na mu kankare shi mu kawo sabo Domin matasa gudun wanda suka bada a Najeriya ta karfin abin wasa. Yadda za a yi sabon jihar Katsina shi ne dole ne da duk da aka wani kashi saba'in kashi tamanin kashi arba'in da takwas da kashi takwas na matasa aka wani dole ne ya zama da an shigo da su shi ne inclusion wannan abu ne wanda ake ake tafiyar da shi yanzu a rabuwar duniya inclusion shi ne babban abin da za mu samu wajen ilimi al'umma jihar kasar da aka ware ta mafi yawancin da ba ta da ilimi ba ta kuma da hanyar da za su samu ilimi sai shigo da ita don samar da tsaro babban abin da PRC ke faɗa ma da jihar Katsina domin tabbacin cewa za mu samar da tsaro shi ne duk wanda aka kashe za mu biya shi shi ne na a wajen wannan harkar rashin tsaro wanda aka kama a gwamnati za ta amso shi ba za ta ce ɗan uwan su je ta amso shi ba za mu tsaya mu za mu amso shi a cikin duk wa'annan suna da dabaru kasancewa ta da kwararre wajen gudanar da harkar tsaro akwai dabaru na zamani da za mu tabbatar da shi domin kawo kawo ƙarshen wannan abu imrana ja'afar jino kenan dan takarar gwamnan jihar katsina a jam'iyyar prp yanzu ga ibrahim zakar talba na jam'iyyar sdp wanda ake take ibrahim suleiman ya wakilta samar da tsaro a jihar katsina da bangaren kuma haɓaka noma yadda muna da allah shi faɗa mana ƙasa noma mai albarka wanda yanzu haka noma a najeriya kuma yana cikin kashi saba'in wanda yana ba da rabin sannan kuma na uku eh, zai kawo hanyoyi na gina al'umma ko su sannan kuma akwai na hannun zuba jari na jama'a mu da ke mu nan da kuma daga waje mm, sannan kuma zai haɓaka ɓangaren na'ura da mai ƙwaƙwalwa wanda shi ma kuma zai zama yana cikin abubuwan da za a yi mm, ta yadda ita gwamnatin kuma mu ta ci gaba sannan za a ba kuma ƙananan hukumomi yancin su sannan shi eh, mai girma ibrahim zakar talba ya yi se a wannan gwamnati da ta wuce na kawo mu masana'antu wanda ya kawo masana'antu kamar akwai gidan taki kuma wanda marigayi da tumar musa ya rabuwa shi ya gina shi amma kuma yanzu ya sa shi a yanzu haka yana aiki Malam Ibrahim Tukur Saude shine dan takarar gwamna a jam'iyyar ZLP. Gana shi kudurorin. Za mu iya yin noma, za mu iya rike jihar Kaduna, kuma za mu iya kuma za mu yi amfani da iyakar dan Allah ya bani dama na zuwa gwamna domin bi lumin dinta da gidan musamman sai da kasashen duniya kuma cikin awa Ita jam'iyyar Zana Labour Party tana da kyakkyawan tsari kan yin noma na zamani muna da dazuzzuka wa'anda ake tafama da su wa'anda za mu maida su mu noma auduga mu noma gyaɗa kuma mu noma riɗi wanda za mu yi amfani da shi domin mu samu kuɗaɗen shiga a cikin awa kuma zan koma wajen maganar lafiya ita lafiya kuma ita zanen lebo fati. a nan jihar katsina muna da janar hospital sama da shekara ɗari ita kaɗai ce janar hospital sannan dai mu faɗi mun yi tunanin za mu sabbin asibiti da hudu a kowace shiya saboda in ka ɗauko mutum daga eh, airport in kai wasa ma yaro su mu yi guda hudu a kowace shiya mai cin gado ɗari biyar biyar kuma ta zamani sai kuma in ka zo magana ilimi mun kuma waye gari makarantunmu mutum ɗari da hamsin ɗari biyu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 To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Ahmad S. Kuka a Katsina da Bilkisu Ahmad a nan Abuja sai Sani Ibrahim Faki a Kano ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.